rundunar sojojin najeriya sun kammala gasar harbe-harbe da kuma gwajin makamai na shekarar 2017 wanda aka kaddamar a dajin sambisa manyan jami'an tsaron sojojin najeriya da dama ne suka halarci gasar an dai shafe kwanaki biyar ana gudanar da gasar tare kuma da gwajin makamai inda rundunar sojojin najeriya shiya ta bakwai da ke birnin maiduguri suka zo na ɗaya sai runduna ta tamanin da biyu da ke jihar inugu suka zo na biyu runduna ta takwas da ke karamar hukumar manguno a jihar borno suka zo na uku an kuma miƙa musu kyaututtuka na yabo SB Abubakar to the presentation. shugaban hafsan sojojin najeriya lieutenant tukur yusuf buratai ya ba da kyautar naira miliyan uku ga waɗanda suka zo na ɗaya a inda sanata george akume shi ma ya ba su kyautar naira miliyan ɗaya waɗanda suka zo na biyu shugaban ya ba su naira miliyan ɗaya sai waɗanda suka zo na uku su ma suka sami kyautar naira miliyan ɗaya shugaban hafsan sojojin najeriya ya ce ya yi farin ciki da yadda aka kammala gasar cikin kwanciyar hankali ya kuma yaba wa jami'an tsaron sojojin najeriya kan irin namijin kokarin da suke yi domin kare martabar su. ya ce daga yanzu dajin sambisa zai kasance wajen da ake bama jami'an tsaron sojojin najeriya horo haka zalika shugaban tsaron najeriya wanda shine ya wakilci shugaban kasa muhammadu buhari ya ce ganin yadda aka kaddamar da gasar a dajin sambisa hakan ya yi nuni da irin nasarar da jami'an tsaron sojojin najeriya suka samu a yakin da suke yi da 'yan kungiyar boko haram an sanya ma dajin sambisan da sunan marigayi lieutenant colonel muhammad abu ali husaina muhammad taskar voa daga maiduguri a najeriya